Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,49,60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo a Afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Alhamis ta farko a watan Yuni ranar ɗaya ga watan Yuni kenan shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yau Alhamis idan Allah ya yarda zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke game da yarjejeniyar yanayi da aka kula a Paris kasar Faransa. harin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota ya kashe mutane 90 da raunana mutane 300 a ƙasar afghanistan sannan kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana ƙoƙarin ceton shawararren samun zaman lafiya a tsibirin cyprus kanan labaran kenan gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙudiri aniyar kafa sababbin kotuna da za su rika shari'anta ƙararrakin cin hanci da rashawa To koyaya za ta sauya zane a yaƙi da cin hancin da rashawar da aka shafe shekaru ana ikirarin yi a Najeriya? Akwai abin da zai canja sosai saboda waɗannan hotuna da a yi ne don hujjar a yi kokari a yi wa mutanen da ake zargin sun yi saci kuɗin kasa ko sun ci amanan kasa za a yi musu hukunci kan lokaci. Muna kuma da rahoto kan wani yunkurin Amurka na ganin an samu maslaha tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya sai kuma shirin domin iyali amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Bam ɗin da aka ɓoye cikin motar a kori kura ya fashe jiya laraba da safe a unguwar da ofisoshin jakadanci suke a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan ya kashe akalla mutane casa'in da raunana fiye da mutane ɗari uku. Wani jami'in tsaro da ya ce a sakaye sunansa shi ya bayyana wa muryar Amurka yawan mutanen da suka mutu sa'o'i bayan tashin bam ɗin. tun da farko mai magana da yawon ma'aikatar kiwon lafiya ta afghanistan wahidullah majro ya ce mutane 80 ne suka mutu ko da yake ce akwai yiwuwar adadin ya karu bam ɗin ya ratsa yankin wazir akbar khan na birnin kabul inda ne ne ofisoshin jakadancin ƙasashe da kuma ofisoshin gwamnati suke bam ɗin ya lalata motoci da kuma gine-gine da suke kusa Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yau Alhamis dinnan ne idan Allah ya yarda zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke akan ko ya fitar da Amurka daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a Paris a shekara ta 2015 kan yanayi ko kuma a'a. A sakon da ya sa a dandalinsa na Twitter, shugaba Trump ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke da misalin karfe uku na yamma agogon Washington DC. A lokacin da ya bayyana da Prime Minister Vietnam wanda yake ziyara nan Amurka. Mr. Trump ya ƙi ya ba da amsa ga tambayar da aka yi masa a kan wannan batu, illa kawai ya ce nan ba da jimawa ba za a san matakin da zai ɗauka. Tun da farko ya ce yana jin bayanai daga ɓangarori da dama a saboda haka zai nazari tukuna. Ta wani gefen kuma shugaban na Amurka ya ƙara caccaka binciken da Majalisar Dokoki take yi akan alaƙar yaƙin neman zaɓensa da Rasha. yana ikirarin cewa 'yan jam'iyyar democrat ta masu hamayya ne su ne suka hana a saurari shaida daga wani tsohon mukarrabinsa da zai wanke shi mr trump ya ce ba tare da wata shaida ba 'yan jam'iyyar democrat da suke yin suke cikin kwamitin leƙen asiri na majalisar wakilai ba sa son kata page tsohon mai bashi shawara akan yakin neman zaɓe ya ba da shaida A ranar Lahadi idan Allah ya kai mu babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres zai gana da shugabannin Cyprus da suke gaba da juna a birnin New York a wani yunkurin ceton shawarorin samun zaman lafiya a Cyprus ɗin da ke digirgire. Dukkan su shugaban Cyprus na Girka Nikos Anastasides da kuma shugaban Cyprus ɗin Turkiya da ta balle Mustapha Akinci. sun yarda za su halarci taron da za a yi a hedkwatar majalisar ɗinkin duniya mr guterres ne ya buƙaci a yi tattaunawar bayan wargajewar ƙoƙarin da majalisar ɗinkin duniya ta yi a makon jiya na yin shawarwarin samun zaman lafiya a cyprus a birnin Janiba. sabon yunkurin da na sake haɗe tsibirin cyprus shekaru 43 bayan rikicin siyasa da arangamomin soja sun raba tsibirin na tekun mediterranean tsakanin cyprus ɗin girka a kudanci da kuma cyprus ɗin turkiya daga arewaci ya fuskanci matsala watan jiya domin an samu saɓani sosai akan batutuwa masu sarƙaƙiya wadda yake shawarwarin da aka yi cikin shekaru biyu da suka shige sun samu ci gaba sosai to amma jakadu sun ce shinan gaibu sai allah abin da zai faru nan gaba hukumomin kasar samaliya sun ce wani kwamandan kungiyar 'yan tawayen samaliya ta al-shabab mai suna bishar mumin fara jiya laraba ya yi saranda ga sojojin gwamnatin kasar ministan yada labaru na kasar abdulrahman umar osman ya tabbatar kwamandan na alshabab bishar mumin fara ya yi saranda jiya laraba a yankin hiran da ke kudu maso tsakiyar kasar wani jami'in sojan samaliya mai mukamin janar wanda ya yi wa kwamandan alshabab din tambayoyi ya faɗa wa murya amurka cewa ƙungiya al-shabab ta tura kwamandan zuwa hiran wani babban yankin ƙasar somaliya wanda ke da kimanin mutane miliyan guda yawancinsu manoma domin ya kai musu hare-hare kuma ya kashe su cikin wannan wata na azumi kwamandan na alshabab ya yi saranda kuma ya miƙa wa sojoji bindigogi masu sarrafa kansu samfarin ak-47 to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya laraba aka rantsar da alexander vucic a matsayin shugaban kasar serbia sa'o'i bayan magoya bayansa sun yi taho gama da masu zanga-zanga waɗanda suka zarge shi da laifin yin mulkin kama karya Mr. Busis wanda tun shekara ta 2014 yake rike da mukamin firaministan ƙasar ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a watan Afrilu da gagarumin nasara. Jiya Laraba ya sauka daga kan mukamin firaminista a hukunce. A yayin da yake jawabi gaban magoya bayansa a harabar Majalisar Dokokin ƙasar, shugaba Busis ya yi alkawarin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kare makomar yaran ƙasar. a can kasar macedonia kuma jiya laraba majalisar dokokin kasar ta zaɓi sabuwar gwamnati ƙarƙashin jagorancin shugaban masu hamayya zoran zayev matakin da ya kawo ƙarshen cijewar harkokin siyasar watanni shida kusan watanni shida bayan zaben wakilan majalisar dokoki da aka yi a ranar 11 ga watan disamba jiya laraba da daddare wakilai 62 daga cikin wakilai 120 suka zaɓi sabuwar gwamnati tun shekara ta 2015 ƙasar macedonia ta kasance ba ta da tsayayyar gwamnati bayan abin fallasar sata jin bayanai da ta hambar da tsohuwar gwamnatin ƙasar labaran duniya kenan kuka saurara. madalla bari mu bude taskar hotonnin namu a Najeriya inda gwamnatin tarayya ta kudura aniyar kafa sababbin kotuna da za su rika shar'anta kararrakin cin hanci da rashawa. To ko wannan yunkurin zai iya yin tasiri ganin yadda ake zargin bangaren shari'a da ba mai karfin aljihu gaskiya a cikin hirarsu da wakilinmu Hassan Maina Kaina ta wayar tarho. Alhaji Abdulkarimu Ɗayyabu, shugaban rundunar adalci ta Najeriya ya bayyana cewa. tsarin da aka taho da shi ne aka same shi a cikin wani irin yanayi da aka ka kamar baya iya tasiri amma aka ce an yi sababbin kotuna yanzu da kyakkyawan tsarin da za su zo su kula da dukkan sababbin shari'o'i na irin waɗannan miyagun abubuwa da suka faru a ƙasar nan tsawon shekaru to kaga wannan zai tabbatar da cewa an expediting wato an gaggauta yin hukunci saɓani da aka saba yin mutum na al'ada za a rinka jiran wani shekara biyu shekara uku shekara biyar misali ni kaina na kasance a ɗaya daga cikin kwamitoci da aka yi a ƙarƙashin mai shari'a layuna a gwamnatin PRP a Kano da aka kafa mu tsawon shekara guda muka raka ɗaya garin gaba ɗaya duk irin hukumomin da muka yi kuce kuce har a gidan sarki kuma ka manta ko da aka ba a gidan sarki a lokacin su sardauna aka yi hukunci a kan sarki Kano Muhammadu su na farko dukin wannan kaga ko sai ne za a yi shi shi kula da wani abu da ake so kula shi a wannan lokaci a cikin gaggawa kuma a yi shi cikin yadda ya kamata cikin adalci tambayar da ke buƙatar amsa anan shine ko akwai abin da zai canza in sabbin kotunan awal musa Jani dan kungiyoyin faran hula ne akwai abin da zai canja sosai saboda kaga waɗannan kotuna za a yi su ne dan hujjar a yi kokari a yi wa mutanen da ake zargin su da kan cewa sun yi taci kuɗin kasa ko sun ci amanar kasa za a yi musu hukunci kan lokaci a tabbatar da kan cewa duk alkalin da za a kawo irin waɗannan kotuna alkali ne wanda yake ba shi da gabo ba shi da wato makirci a cikin zuciyarsa lauyan tsarin mulki yakubu sale bawa na marabalale da wannan mataki idan ka duba duba kotunan mu a Najeriya yawanci akwai cunkoso na shari'u da dama. To wannan yakan sa kotuna da su a shari'a hankalin su ya karkata a kan su ga cewa sun yi waɗansu shari'u domin kowace shari'a ya zamanto tana tafiya yadda ya kamata amma idan aka ce an kaddamar da kotu wadda take musamman aikin ta shine ya zamanto tana aiki kuma tana shari'u na da ya jibanci cin hanci da yaƙi da rashawa shari'un za su tafi yadda ya kamata ba tare da an ɗauki lokuta ba sai ga ana yin shari'a ɗauki shekara biyar goma ana yi wannan bai zama da taimako ba na ɗaya ba adalci domin adalci kan shi idan ya zama to an yi shi a makare wanda batu da kira an yi delay shi kan shi wannan adalci bai tabbata adalci wasu dai na ganin ba sabbin kotuna na musamman ake bukata a halin yanzu ba illa tsarkake tsarin shari'ar da ake da shi a ƙasar nan amma abdulkarim da Yabu ya ce ba haka batun yake ba an gaya maka an samu gwamna ya yi satar da ta fita hankali aka ce duk kankara ɗin ƙasar nan duk kotunan su je sun wanke shi sai gunda ya kai ajiye kuɗin a can aka ɗaure shekara goma sha to in irin wannan kotunan za a bari a ce za a ci gaba tsawon wani lokaci a ɗauka ana yin gyara ai a cikin alƙalin ma suke akwai wanda ba su samu dawo ba ne amma suna aikin da za su iya kowane irin hukunci su na adalci. Hassan mai na kaina muryar muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Sarakunan Fulani a yankin kudu maso yammacin Najeriya sun koka game da tafiya hawainiya da suka ce gwamnatin tarayya na yi wajen kawo ƙarshen rikicin tsakanin manoma da makiyaya musamman a yankin kudu maso yammaci da kuma arewa maso tsaki a Najeriya. Wakilin Babangida Jibrin na ɗauke da ci gaban rahoton. shugabannin fulanin sun bayyana wannan kuka ne a ganawar da suka yi da tawagar jami'an ofishin jakadancin kasar amurka a najeriya domin gano bakin zaren warware wannan rikici na makiyaya da kuma manoma wanda ya kici ya cinyewa a kasar alhaji muhammad bambado shine sarkin fulanin lagos kuma shugaban tawagar fulani a wannan ganawa kuma na tambaye shi ko wannan ganawa da amurkawan na nufin gwamnatin najeriya ta gaza kenan tun da kaga uh, amurka ta shigo to gwamnatinmu ta kasa kenan tunda an shigo da siyasa a cikin al'amuran shi yasa kaga cewa su american sun shigo magana. to watakila yanzu da america suka shigo kila gwamnatin namu za su wawaye mu kuma su saurara kuma su ga su yi abin da ya kamata kuma duk da haka ba a ce gwamnatin ba sa kokari ba shi abin ba gwamnati bane kawai kowa yana da haƙƙi akan irin wayannan abubuwan duk muna da haƙƙi da mu da makiyaya da manoma da gwamnati kowa wannan ganawa da fulani da kuma wakilan ofishin jakadancin na amurka dai shine na biyu a kokarin da gwamnatin amurka ke yi na warware rikici da masana harkokin tsaro da kuma kungiyoyin sa kai ke ganin ya zama wajibi gwamnati ta tashi tsaye wajen magance shi kafin lamarin ya gagari kundila imam shafi'u abdulkarim na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin sa kai da ke neman bakin zaren warware warware wannan rikici. And the whole reason for this meeting is to engage the Fulani community and see how they can come up with a proactive measure to address the lingering clashes between the husbands and the farmers. Ya ce makasudin wannan taro shine na ganawa da shugabannin Fulani domin magance rikicin wanda ya kici ya ki cinyewa tsakanin Fulani da kuma makiyaya a kasar. Alhaji Muhammad Kabir Lambar shine shugaban kungiyar Miyatti Allah na jihohin yammacin Najeriya. Abin da nake kira ga mu makiyaya don tabbatar da wannan yaƙi na tabbatar da cewa kiwon nan ya kasance yana nan to wallahi makiyaya su tashi da kansu su baiwa shugabannin su goyon baya na ganin cewa wayannan kungiyoyi da suke zuwa na kasan waje wayanda suke so su taimaka mana sun mun amince da su mun yadda da su don kila da zuwan su za su ga wa gwamnatin mu gwamnatin mu ta yadda da cewa mu fulani mun tsaya akan sana'ar mu mun dogara da ita ba mu dogara da wata sana'a ba duk ba fulani inda yake a Najeriya komai karatun shi komai mukamin shi da ya samu zaka tare da shi da shanunsa ko da yake tawagar ofishin jakadancin na Amurka sun ƙi su ce ufan ga 'yan jaridu a wajen wannan taro wani jami'in ofishin jakadancin da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani cewar fatan gwamnatin amurka shine na ganin an yi wa wannan rikici na fulani da kuma makiyaya tufka tun da wuri ta yarda za a kaucewa rikici a kasar babin ya murai amurka daga lagos zagin wani masifa babu kyau an tashi kallau yau lafiya. Lallai. Bautar Allah muke Allah kuwa shi ne don ɗaya. Lallai. Bar bambanci na kabila ko addini. Mu zauna lafiya al'ummar ta ƙasa ta kwanciya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1 da minti goma sha shida na asuba karfe 6 da minti 16 kenan agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 da minti 16 agogon Ghana. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. a cikin su gaba daya yanzu su shidan nan ba wanda yake da juna biyu ba kuma wanda yake da cutan kanjama wannan kika ji daga gare ni ni na gaya miki domin likitoci sun gwada su aka gaya mana. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata likiciya da ke duba 'yan matan cibin 82 da gwamnati ta karbo ranar 6 ga watan Mayu, Dr. Ann Okorafo ta asibitin hukumar farin kaya ta DSS ta miƙa su ga ministan kula da harkokin mata Sanata Aisha Alasan saboda a ci gaba da kula da su bayan ta tabbatar da lafiyarsu. Ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana. We will do what is necessary in order to get you to where you need to be. You are not being done any favors. It is your right as citizens of this country to get what needs to be done for you to be okay. gwamnati za ta yi duk abin da za ta iya yi na ganin cewa kun cimma burinku na yin ilimin boko za a koya muku sana'o'i kuma za ku yi karatu cikin walwala a duk inda kuke so haƙƙinku ne a matsayinku na 'yan ƙasa ba alfarma za mu yi muku ba in ji dr nicholas adufere wakilin muƙaddashin shugaban ƙasa profesa yami oshibajo ita kuwa ministan kula da harkokin mata sanata aisha alhassan wacce ta karɓi 'yan matan ta yi min bayani kamar haka rike su in Allah ya yarda har lokacin da za a bude makarantu na gwamnati wato watan tara so zan ce akalla wata hudu kenan daga yanzu amma wa'ancan da suka fara zuwa kin ga tun watan ɗaya ina rike da su har zuwa watan tara to su da za mu rike su wata tara na farkon da suka zo su 24 wa'annan kuma da suka zo yanzu za su zanna da mu wata hudu don gaba su za mu tura su makaranta a watan tara makarantun da za ku kai su makarantu ne da za su yi cuɗanya da sauran 'yan uwansu ko kuma makarantu na daban a'a da kyau da kyau kyau makarantu da ƴaƴan kowa ke zuwa su ma ƴaƴan Najeriya ne kaman kowa makarantu da kowa da kowa yake zuwa shi za a tura su makarantun da ƴaƴanmu na Najeriya suke zuwa irin wanda ni da ke muka je ba private schools ba government schools akwai labarin da muka samu cewa wasu su suna da juna biyu wasu su kuma suna dauke da cututtuka kaman ƙwayan cutan kanjamau ina gaskiyan wannan labari wallahi tallahi wannan ƙarya ne ba wanda take da cutan kanjamau a cikin su ba wanda take da juna biyu ko ɗaya a cikin wa'ancan da suka dawo dawo 24 da kuma wa'annan da suka dawo wa'anda suke da 'ya'ya wa'anda dama a can sun yi aure ne kafin su dawo su kuma su uku ne ɗaya wanda ke da ɗa na hudun ita kuma dama ta yi aure matan aure ne ta je sake zaman jarabawa aka je aka ɗauke ta dama ta je da cikinta wata uku aka ɗauke ta ta haihu da aka ɗauke su bayan wata shida to ita ce matan aure a cikinsu da ta dawo yanzu haka ma tana gida ta ce tana son ta je ta huta ta dawo ta ci gaba da karatunta saura guda uku nan da ke da 'ya'ya sun auri wa'ancan mutane mutanen ne da suke can har sun haihu sannan suka dawo to banda wa'annan a cikin su gaba daya yanzu su ɗari da nan ba wanda yake da juna biyu ba kuma wanda yake da cutan kanjama wannan kika ji daga gare ni ni na gaya miki domin likitoci sun gwada su eh, aka gaya mana to wa'anda suka zo da ciwo kamar wacce an yanke mata kafa daya da wacce hannunta kuma ke rataye a jikin bandeji me ya faru da su eh to kin san suna jejin nan kin san ana jefe-jefen bama-bamai ana harbe-harbe to a cikin irin wannan ne aka same su to ɗayan da aka same ta mai ciwon kafa kafan ya ciwo ya ciwo da yake ba taimako har ya lalace har ya yanke to ita wannan kuma hannun ya karye ne kin ga an ɗaure yanzu yana ɗaure to ita wannan da kafa ya karye kuma an auna kafan za a yi mata kafan eh, wato artificial limb kenan domin ta samu ita ma kamar sauran ta rika yawo kin san yanzu duniya ya ci gaba masu artificial limb har kwallo suna bugawa rike su waɗannan ƴaƴan da kuka yi yanzu yaya kuka yi da iyayen shiga wata yarjejeniya ne da su cewa za su bar muku 'ya'yansu? Duk ya da kika gani a nan da son ranta ne da kuma yardar iyayenta. Ko yau ɗayansu ta ce ni na fasa ina so in tafi gida za mu kira iyayenta ne su zo mu miƙa ta ga iyayenta amma dukkansu suna zaune nan da yardansu ne da kuma yardan iyayensu. Idan kuka miƙa su ma iyayen za ku ci gaba da ba su taimako da kuma gudumawa da ɗauki da kuke badawa? insha Allah yadda ake taimakawa duk ɗan Najeriya da yake bukatan taimako haka gwamnati za ta taimaka musu insha Allah wa zai dauki nauyin karatun su tunda sun zubar da shekaru uku a yanzu dai kamar yadda kika ji Babu Buhari ya faɗa wato shugaban ƙasa ai ya faɗa ya ce saboda wahalan da suka sha cewa an ɗauke su suna wurin mu ne suka je suka zubar da shekara uku na rayuwa gwamnati za ta ɗauki nauyin karatun su. wa'anda ma ba su shiga irin wannan yanayi ba ai gwamnati na bada da scholarship saboda haka su ma gwamnati za ta ba su scholarship na karatu karatu to wayannan da suka ce ba za su dawo din ba yaya kuke gudanar da iyayensu muna ta ba su hakuri muna cewa iyayen su ci gaba da addu'a mu ma za mu ci gaba da addu'a domin Allah ya juya hankulansu su dawo gida su sami iyalansu ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje irin su asusun tallafa ma yara na duniya UNICEF da hukumar kula da iyali ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNFPA sun taka rawa wajen ganin 'yan matan sun samu kula kamar yadda jami'ar hukumar UNFPA Kori Habib ta yi bayani. Su wadan da aka kawo su na yau din nan ba su kadai ba tun wannan wanda suke nan gurin 24 kusan wata shida ko bakwai kenan muke taimakawa ministry ministry ta women affairs to akwai fannin aiki da muke yi tare da su da muke ba su gudumawan kuɗi da yake tallafawa su 'yan matan da aka kawo a yanzu kuma dai kamar misali a yau zan iya ce miki gyaran ɗakunan da za su sauka zuwa gadaje zuwa katifu har zuwa bargo bargo da kuma bishit domin muka ɗauki ɗauniyan wannan muka kuma gyara musu bayan gida inda suke wanka da nasu duk komi da kika gani na gurin nan shi yasa tambarin mu ke cikin bangon dan an kashe kuɗi dan gyara to kuɗin kuma ya zo ne ta fannin Canada su suka turo kuɗin ta gefen mu dan mu zo mu taimaka a ciki har da biyan malamai guda biyar da suke koyarwa 'yan mata din da kuma muka ɗauki ɗauniyan a kowanne suke neman lura na asibiti na kwarai kamar wanda kafafuwar ta a yanke din nan da wanda ta karye da kuma guda biyu da basu gaya mana menene ba amma duk suna cikin wanda kuɗin yake lura da su a ciki idan suka ban nan mai yiwuwa za a kai su makarantu da sauransu akwai wata guduma da za ku bayar na taimaka musu domin ilimi kafin nan zuwa lokacin ma malaman da suke koyarwa yanzu ma mu muke biya malamai ashirin ko biyar malamai kusan shida da kuma an ɗauki kaman an daɗo metron guda hudu masu lura da su duk wannan suna cikin wanda muke biya albashinsu to amma banda wannan akwai riguna da ina garin juma'an nan za mu kawo mu rarraba musu na saka sutura na kwarai da kuma akwai abin da muke kira dignity kit dignity kit din shine tunda yan mata ne suna ganin al'adansu so a ciki akwai su kamfai akwai su brush da su makalin da su man shafawa da irin wannan abubuwa wanda kasan dai in al'ada ya zo dole a tare ta tunda mace suke da kansu to za mu zo musu da su duk mu rarraba musu shi da ranar juma'a kuma ina ga alaman ba aiki ne na lokaci guda ɗaya ba za mu ci gaba da tallafa musu har zuwa wata kaɗan dai za su yi wata tara kama daga wanda suka zo 24 na farin zuwa na yanzu duk dai za a kai wata tara so wannan duk dai muna cikin wanda muka yi niyya mu taimaka musu kuma akwai kungiya da yawa wanda su ma suke turo kuɗin su don a yi musu din ta hanyar mu na ga kin ce za ku kawo musu sutura na kuma gan su da akwatuna kowaccen su shaƙe da kaya to na ku kayan daban ne eh to namun ma dai kusan guduma ne kin san sutura ba ta kaɗan wannan kare kika gani mun ji labarin cewa da ita matar gwamnan borno hajiya na shatima ita ta yi musu wannan guduma hidima Allah shi mata albarka kuma Allah ya saka domin duk wanda aka ce ya fito daga hannun mutanen nan wurjanjan ba abin da ba zai bukata kuma ba taimakon da ba zai bukata ba mu a matsayinmu na UNFPA za mu tabbatar cewa da tunda 'yan mata suke sun samu tarbiyarwa sun samu lurarwa sun samu kwanciyar hankali a wurin nan kafin su koma hannun iyayensu amma a yanzu kan suna yin karatun da kika sani na boko din kuma ana nuna musu mata addinin krista din har da kalilan su da suke ciki yan musulmai din tun da kalilan ne a ciki su ma akwai malamin islamiyya da yake zuwa su ma na krista akwai mai zuwa musu duk ana biya ku waɗannan yan mata ɗari da shida suna cikin ɗari biyu da saba'in da shida da yan boko haram suka sace a ranar goma sha hudu ga watan afrilun shekara dubu biyu da goma sha hudu lamarin da ya jawo wa gwamnatin wancan lokacin kakkausar suka daga duk faɗin duniya amma 'yan fafutukan kwato 'yan matan sun nuna farin cikinsu a game da samo wa'annan 'yan mata dr iman shehu jigo ne a kungiyar bring back our girls kungiyar da tafi kowace dagewa wajen ganin an sako 'yan matan na chibok gaskiya mun ji daɗi don a wannan lokaci da yake yawancin mutane sun ga kaman cewa ba zai yiwu ba a sami kowace yarinya cikin waɗanda aka ɗauka musamman bayan da ashirin da guda ɗin nan suka zo an ɗauka cewa shi shikenan boko haram ba za su musamman yadda aka matsa musu lamba ba za su sako 'yan matan masu wannan ya zama abin murna sosai Haka yake da kuma fatan nan ba da daɗewa ba gwamnati za ta dawo da sauran 'yan mata 113 da suka rage a hannun kungiyar da kuma dukkan mutane da ake garkuwa da su. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri. da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma. اسمي Mustapha Jibrin fi في مدرستي ilansar Islamiyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Bam da aka boye cikin wata motar a kori kura ya fashe jiya laraba da safe a unguwar da ofisoshin jakadanci suke a kabul babban birnin kasar afghanistan ya kashe akalla mutane 90 da kuma raunana fiye da mutane 300 wani jami'in tsaro da ya ce a sakai sunansa shi ya bayyana wa muryar amurka yawan mutanen da suka mutu sa'o'i bayan tashin bom ɗin shugaba donald trump na amurka ya ce yau alhamis ɗin idan allah ya yarda zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke akan ko ya fitar da amurka daga yarjejeniyar tarihi da aka kulla a paris a shekara ta 2015 akan yanayi ko kuma a'a sakon da ya sa a dandalinsa na twitter shugaba trump ya ce zai ba da sanarwar shawarar da ya yanke na misalin karfe uku na yamma a agogon washington dc A ranar Lahadi idan Allah ya kai mu kuma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres zai gana da shugabannin Cyprus da suke gaba da juna a birnin New York a wani yunkurin ceton shawarwarin samun zaman lafiya a Cyprus ɗin da ke da To masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa shirin da yake yayata gudunmuwa da waɗanda ke rayuwa da larura ke badawa ga ci gaban al'umma. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga ɗarikar ekuwa domin rasuwar Reverend Ati dogon baya mai ritaya wanda ya rasu ranar Lahadi aka kuma yi jana'izar sajiyar Laraba. sai kuma rasuwar dr chris abashiya wanda ya rasu ranar litinin za a kuma yi jana'izarsa gobe juma'a a da karfe goma na safe ala kara mana dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.